أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام تسورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك السادوة أولا شريناه من البركة cikin azumin ramadan sadda muke karanta babin azumi a littafinmu mai albarka ashab al-masalik fi nazm tarjib al-murid al-salik fi madhhab al-habr al-imam malik na malam muhammad al-bashar Allah ya ji da rahma to jiya muna magana akan itikafi mun faɗi ma'anar itikafi hukuncin itikafi zango na itikafi sannan mun fara magana dangane da sharuɗai na ingancin itikafi muka ce malam anan ya ambaci guda hudu inda yake cewa shuruquhu tamyiz wal islam wal masjid al mubah was siyar yace sharuɗan su sharuɗan sa shi ke kafin ya inganta sai an samu waɗannan abubuwa na farko ya ce a wato yaro ya zanto ya turu kurbata ya zanto zai iya hankaltar cewa wannan aiki aiki ne na bauta wato ba dole sai mutum ya balaga ba kafin in ya yi ikikafi ikikafi sai inganta sharaɗin kawai ya zanto yana da wayo yaro ya yi wayo da zai iya ya san me yake yi a ingilati sai abu na biyu ya ce shi ne al-islam da za mu shi shi fara ambata da farko ya zanto mutum musulmi ne sannan sharadi na uku shi ne ce al-masjidul mubah in ka ce abin da yake nufi da al-masjidul mubah shi ne masallaci wanda kofarsa yana buɗe kowa zai iya zuwa ya shiga babu wanda zai tare shi ba masallaci wanda ake yi cikin gida ba ba masallaci wanda mutum yake yi domin amfaninsa shi kadai ba sannan kuma ba zai yiwu a yi shi a wani waje wanda ba masallaci ba to ana muka ce wannan matsala ce da malamai ijma'i a kai cewa a masallaci ake mun faɗi da dalilai akan haka da to amma masallacin wani masallaci al'imam al da jumhurin malamai suna ganin cewa ko kuma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa kowane masallaci ana yin iya a kai dalilin su shi ne faɗin allah madaukakin sarki ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وانا عليه السلام إن سبت يا جميع قوة مسلتي دهك yawan masallaci ne na juma'a ko ba na juma'a ba mutum zai iya iya shiga a cikinsa to sai dai inda zai samu matsala wannan shi ne idan har juma'a ta keta cikin ranaku wadda tsara zai iya shiga a kai wannan dole sai fita ya fi masallaci domin ya yi sallar juma'a domin sallar juma'a wajibi ne ko wajiba ce kuma ba ta faɗuwa daga itikari kuma an ce fita daga masallaci ba don yin waɗansu bukatu na musamman ba na ɓata ga mutum wannan shi yasa da dama kuma daga cikin malaman suna ganin cewa masallacin ya zanto masallaci ne jami'a wato masallacin da ake yi juma don kada mutum ya samu kanta cikin irin wannan yanayi na cewa dole sai ya mata ya tafi eh, ya tafi masallaci hadisi ya inganta daga nana aisha radiyallahu anha take bayyana يبدأ بعد الاعتكاف كانت شراء السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة في من اعتكف أن يصوم wani hadisi ne da limamin bai haƙi ya rawaito shi da sanadi ingantacce haka nan abu dawud da sanadi kyakkyawa eh, al'albani ya fitar da shi cikin sahi abu dawud haka nan a cikin irwa ulali tana cewa sunna wato tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam fil mu'takif dangane da yin itikafi shine kada ya fita sai dan wata buƙatar sa wacce dole ya fita domin ta ma'ana buƙatar sa na ɗan adam na ci ko sha da na kuma biyan bukata na fitar da fadala cikin jikinsa ba zai je ziyara ga mara lafiya ba ba zai taɓa matarsa ba ba zai sami da ita ba ba a yi gafi kuma sai a masallaci wadda yake na juma'a kuma tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wanda ya yi itikafi shi ne ya yi azumi to wannan shi ne abinda malamai da suke cewa a yi a masallaci na jama'a wato masallaci wanda ake juma'a a ciki abin da suke dogara a kai kenan kuma ne ko ba shakka ko shakka babu wannan shi ne abin da ya fi idan to mutum zai itikafi a masallaci wanda ake yin jam'i a ciki domin kan ya shiga cikin wannan iskali ɗan. wadda in aka ɗauki magana farko ɗan zai shirya su to akwai wani hadisi da ya zo wadda waɗansu malamai sun inganta shi cewa la fitaka illa fil masajid salata babu ittidali sai a masallaci masallatai guda uku wato manyan masallatan nan kenan al al haram da almasjidin nabawi da almasjidu al'aqsa wato masallaci mai alfarma na ka'aba garin makka da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke garin madina sannan da almasjidin aqsa da ke birnin kudus to wannan hadisin da yake sai aka samu daga cikin magabata waɗanda suka ɗauke shi yadda kuka yi dinna cewa ba itikafi sai a waɗannan masallatai guda uku don haka auren su ba za ka yi itikafi a kowace masallaci ba ma kenan wannan hadisin ya soke fadin da ke faɗin Allah madaukakin sarki wa antum aakifuna fil masajid wannan alif salam din ba ta umum bane kenan ta ahadi wato waɗannan masallatan kawai ake yi wannan shi ne abinda Uzaifa ibn Liman ya fahimta cikin sahabbai haka Sa'id ibn Musayyar da Afa cikin tabi'ai amma jumhurin malamai na musulunci suna ganin wannan hadisin baya nufin cewa babu gabaɗe yana nufin dai babu itikafi wanda ya kai itikafi a waɗannan wajen guda uku ba yana nafi din siha bane yana nafi ne na kamali ba kore inganci yake ba yana kore kamala ne da cika wato babu itikafi wadda za a samu cikakken lada a cikinsa sai waɗanda aka yi su a waɗannan wurare da wato ladan su ya fi itikafi a duk wani masallaci wadda ba su ba kamar yadda ma. a cikinsu ya fi lada akan duk wani masallaci wanda ba su ba kuma wannan shi ne abinda muke ganin daidai wallahu a'lam wal masjidul mubahu wasiyam sharadi na hudu dan shi ne malami ce wasiyam suna sharɗanta cewa lallai mutum ne azumi ah, idan har zai iya dalili kuma akan wannan shi ne da wannan hadisin na Aisha da Imam Al-Baihaqi da Abu Dawud suka rawaito da take cewa was sunnatu fi man yatakata an yasur tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wanda yake itikafi shi ne yayi azumi ya zanto yana azumi don haka a wajen malaman mazhabar malikiya kuma ya yawan su mutumin da bakinsa a dole yake imaninsa baya inganta suna cewa shi azumi rukuni daga cikin rukunan ihtigafi kamar yadda lizintar masallaci da barin jima'i da mukaddima ɗinsa sawa'un da daddare ko da rana da kuma barin abubuwa waɗanda suke na haramu duk waɗannan rukunai ne don haka idan mutum bai azumi ba ba shi da lada ba shi da bai ihtigafi abu dai da malamai ne suka yi ijma'i a kan shi ne. yin itikafi da azumi shi ya fi kyau shi ya fi lada akan yin azumi ba tare da da kan yin itikafi ba tare da azumi ba wannan magana da Aisha ta yi ya ci karo da abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana idan mun ɗauki maganar ta cewa dole ne wanda maganan nasa din ya tamilu yana iya ɗaukar ma'anar wajibci yana kuma iya ɗaukar ma'anar abin da ya fi wato sunna din kamar yadda ya ce sunna abin da ya inganta ko shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafi a watan shawwal kuma ba a faɗa mana cewa a itikafinsa na watan shawwal din nan ya yi azumi ba bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a wannan wata ne da haka abinda zai iya fi ne mutum ya yi itikafi a lokacin da yake azumi ai da mun riga mun faɗa mafi falalan lokacin itikafi shine watan ramadan shi ma a ramadan din goman karshe na watan ramadan da kuma mutum yana yin azumi a wannan eh, lokuta din waɗansu malamai suna ikisa ne kawai su ce na daga cikin sharuɗa ɗaɗin shi ne al-fahara al kubra ma'ana mutum ya ya kubata daga eh, haila da sauransu wannan shi ne abinda shi malamin faɗa dangane da sharuɗai na wasu ainihin ƙaiƙiyar waɗansu malamai suna ga so da dama za su samu malamai suna samun da gafo abinda wadansu suna cewa rukuni ne wadansu sai su ce masa sharadi to akwai abinda bai ambata ba a nan da wasu malamai suka ambata shi ne niyya kamar ibn zai alkalbi ya ambaci wannan cikin littafin sa alkawari da suqiya shi ma'anar martabar malikiya to kuma dama ai babu wata ibada da mutum zai yi ta inganta idan babu niyya a cikinta sawa mun ce niyyar sharadi ne ko mun ce rukuni ne to dole sai da niyya saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kenan da mutum zai zai zauna a masallaci kwana goma na yana ayyukansa na ibada zai fita amma bai nufi bai niyya ita ka itikafi ba ce wannan zaman da yi ba a kiran sa itikafi a musulunci shi yasa a tarihin ma da muka yi na itikafi muka ce ai bi niyyatin mahsusa da niyya ke babba wanda ya ce niyyar yin itikafi domin neman kusanci wajen Allah madaukakin sarki so wannan kenan dangane da sharuɗai waɗansu kuma suna ƙara abin da ya faɗi eh, na uku na biyar a nan kenan da ya ce wa shuguluhu salatuhu wa zikru ma'ana abubuwan da ya dace mutum ya yi kamar ibn zai alkalli shi ya saka cikin sharaɗai ne ya zanto mutum zai shagaltu ne da aikin ibada lalla ya ce wannan sharaɗi ne shi ko anan ya ambaci shi ne imma ka ce akasin nan akan at ne da sauransu sai zan su sharadin ko kuma kamar yadda masu su ke faɗa cewa wannan mustahabbi ne ga wato ainihin mutumin da yake yin shiga to abin da ake so ne da yake shiga da yake nan ya faɗa wannan baitin wa shughluhu salatuhu wa dhikruhu qira'atun wa ghayru hadha la wa ghayru hadha yukrah wa shughluhu salatuhu wa dhikruhu abinda mai iktitafi ya dace ya shagaltu da su su ne kamar haka na farko sallah ya yawaita salloli na nafila na rana da dare wa ya yawaita azkar azkar tasbihi da tahmidi da hailala da istighfari da salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin zikiri shi karatun alƙur'ani ma yana shiga ƙarƙashin zikiri amma sai ya raba shi da zikiri anan ya faɗi shi daban saboda shi ne sayyidul azkar shi ne shugaba a cikin zikiri babu zikiri da yake karatun alƙur'ani da girma sannan kuma shi musamman abu ne da ake so a yawan sa a watan ramadan saboda ramadan ne watan da aka saukar da alkur'ani mai girma ya faɗi abubuwa guda uku da dama daga cikin malamai suna ganin waɗannan abubuwan guda uku su ne abin da mai ikita ya dace shagalci lokacinsa da su safiya da maraice dare da rana ba zai yi wani abu ba ko da abubuwa ne ibada in ba waɗannan ba sallah zikiri karatun alkur'ani mai girma wannan shine abin da ibn al-qasim cikin malamar malikiya ya tafi a kai waɗansu malamai suna ganin cewa duk wani aiki wanda yake aiki ne na lahira wanda zai ba mutum eh, rabo da kuma kusanci zuwa ga Allah bikin sarki ko da ba karatun Qur'ani ne, ko da ba zikiri ne, ko ba sallah na farilla ko na nafila ba in akwai wani aiki wanda yake farko ke baya ne ma ma'ana suna ganin kenan zai iya gaida mara lafiya in ya zo kusa da masallaci zai iya in za a yi sallar jana'iza kusa da inda yake ko a masallaci ne zai yi sallar jana'iza da duk abubuwa waɗannan waɗanda suke na bauta ba wannan ba kuma wannan shi ne abin da shi ilimi wahar cikin malaman mazhabar malikiya ya tafi kai to gaskiyar magana dai mutum yana lizantar masallaci ne saboda ya zanto ya samu cikakkiyar halwa kaɗaituwa. duk wata ibada wadda shi ke ta jama'a ce da dama a wajen masallaci ko wadda ba koyaushe ake a masallaci ba to gaskiya ba shi ne abin da ke kai mai itikafi masallaci ba saboda haka muna ganin magana ibn al-qasim dinna shi ne abin da ya tsaya nan sai dai in an zo za a yi wani abu a masallaci wanda na bauta ne wanda ba zai fice sallar da shi ma ko zikiri ba to wannan yana da kyau mutum ya yi shi musamman dai sallar jana'iza a masallacin da kake iya shiga ne in an zo za a yi sallar jana'iza to lallai zai shiga cikin sallah ka yi sallar jana'iza da Allah wa ghayru hadha yukrahu anan sai magana akan abubuwa waɗanda suke makruhi ne ga mai itikafi yace duk wani abu sabanin waɗannan da na ambata maka to makruhi sai bayar da misalai yace kadarsihi lil ilmi aw kitabatihi kamar karatun ilimi ko rubutu na ilimi aw ihtikafihi bila kifaya ko ya shiga yin ihtikafi dan ba tare da yayi tanadi na abin da zai wadatar da shi zai hana shi fita ba kamar tufafin da zai saka kamar abincin da zai ci kamar waje da zai kama ruwa ya dace a ce waɗannan suna nan da mutum zai iya amfani da su ba tare da lalurar rashin shi ya kashi ya fita don ya neme su ba wadda fita don neman waɗannan abubuwan da ke hada ne na mutum ba su karya wa mutum itikafinsa zai tafi ya neme su don amma a hukuncin mai ne kuma ya dawo ci gaba da itikafinsa to amma wannan makaruri ne saboda ya saba da makusudi na wasu ainihin ne na mutum ya lindance waje guda wanda shi ne masallaci ta yadda ba zai fita ba sai in da wasu ainihin bukata irin na ɗan adam na abinci ko abin sha ko kuma dai bayan gida da ire-iren waɗannan ne shi ne abin da eh, ya dace da haka waɗannan a wajen malam makaruhi ne bai dace ba mutum ya yi su wannan sai sai mu ga magana dangane da menene kenan ababen da ya dace ko ya halasta mutum ya yi man ji abin da yake mustahabbi shughluhu salatuhu wa zikruhu qira'a man ji abin da yake makruhi ya shagalta da wani karatun banda waɗannan banda karatun qur'ani wani karatun sa na ilimi na fiqh ne ko na hadisi ko na mamane ne ko kuma ya shagalta da rubutu ko rubuta littafi ko shirya wata kasida da zai gabatar da wani lacca sun da yana yin gani wannan makaruni ne a wajensa ko kuma ya shiga kamun alhali da yi cikakken tanadi da zai hana shi eh, tambaya ba ko ya hana shi fata ya zai da yi bukatarsa to abubuwan da mutum zai iya yi mutum zai iya fita kamar da muka zama sa, zai iya kyautata domin bukatarsa shi ne bukatar nan na yayi wanka bukatar nan na yayi siwaki bukatar nan na eh, yi biya na bayan gida ne ko bawali waɗannan generally su ne abinda malamai suke ambata cewa ya halitta mutum ya yi suna cewa zai iya alwala a masallaci suna cewa zai iya yi wani ɗan ƙaramin bukka a masallaci ɗin a baya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ana ɗan yi masa wani ɗan ƙaramin abin na hema haka nan a idan zai shiga intikafi a can ƙarshen masallaci haka nan suna cewa mutum zai iya zuwa masallacin da shimfaɗarsa ko da katifarsa wanda abdullahi bin umar ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga itikafi ana saka masa eh, shimfadarsa ko gadansa eh, can bayan wata kusurwa istiwanin tauba kamar yadda cikin eh, sunan ibn majah da albai haƙi kamar yadda al'imamun busiri yake faɗa sannan marigamin faɗa a farko cewa mace za ta iya ta sannan za ta iya kawo ziyara ma mijinta kenan ana iya kawo ma mai itikafi ziyara wannan ababai kenan wadda sun halasta mai itikafi mai itikafi yana iya dan hira da bakonsa bakon ne yana iya zanto matarsa yana iya zanto wani dan uwansa amma ba tare da an bata lokaci ko an daɗe ana yi ba sai shi ma wannan yana in an yi haka zai zanto ya shiga babin makaroni kenan sai daga ƙarshe malam yana ambata mana ababen da suke ɓata itikafi na abin da ke ɓata itikafi sai ce wa bil khuruji abqihu aw bil fitri aw bi dawa'i al ya faɗi a dangulai abubuwa guda hudu da shi waɗannan su ne abubuwa waɗanda suke ɓata aiki suke ɓata aiki da fi afuwa wa bil khuruji tutilu ka ɓata azumin afuwan ka ɓata aiki kafin mutum wato ka gaya mutum cewa aiki kafinsa ya karye aiki kafinsa ya ɓaci bil khuruji idan ya fita daga masallaci ba tare da ɗaya daga cikin ƙullurruka ko bukatu da muka ambata cewa mutum yana iya fita domin su ba eh. ko da kamar da muka fara ɗazu fata ɗin ya zanto wajibi ne a kansa ko da fita din ya zanto wajibi ne a kansa kamar mutumin da zai fita ya tafi sallar juma'a musamman a wajen malamai da suke ganin cewa ba za a yi sai a masallacin juma'a sannan abu na biyu ya ce aubin tibri ko kuma idan mutum ya karya azumansa da rana to shi ma ya karye wannan saboda maganar da suka yi cewa sharaɗi ne na itikafi ya so mutum yana azumi ko mun riga mun menene abin da ya fi rinjaye dangane da wannan din au bi da wa'il waqti ko kuma da wani abu wanda zai iya jawo mutum ya yi saduwa kamar runguman mace ko sumbantar mace ko dimanta tunani dangane da abin da ya shafi saduwa waɗannan su ne da wa'i alwabar su ma ya ce suna karya azumin mutum suna karya afuwan suna karya ikikafi na mutum wato duk abin da zai jawo mutum azumansa ya karye ko ya karya masa azumi to yana ma karya masa ikikafi sannan sai abu na gaba ya ce aukar sukun haka na eh, maye mutum ya sha abin da zai bugar da shi da manya-manyan laifuffuka ko ya je mahalli ya yi jima'i ɗan ko ya yi zana wani ya zubilla ko ya sha duk wani abu wanda yake mai bugar wani idan mutum ya haka ko da da daddare ba da rana ba idan ya haka wannan yana karya masa sai ita wannan shi ne karshen bayani da malami dangane da itikafi dangane da ababen da kuma suke karya itikafi to mana roƙo Allah madaukakin sarki ya karɓa itikafin ɗan uwanmu da dama waɗanda suka samu dama suka shiga itikafi Allah madaukakin sarki ya sanya hakan ya zanto dalilin kusanci zuwa gare shi kuma ya amsa addu'o'i wadda za su yi ta da muka ambata na cewa su ta zikiri addu'a yana shiga karkashin zikiri da ya dace na itikafi yayi muna jawo hankalin masu itikafi su yi addu'a ma wannan ƙasa namu su yi addu'a ma shugaban ƙasa Allah madaukakin sarki ya masa jagoranci hakanan gwamnan jihar mu su yi masa addu'a Allah madaukakin sarki ya masa jagoranci sannan su yi addu'a ma musulmi a ko'ina suke wanda suke cikin kange ko kunci da waɗanda aka kama aka ɗaure ba tare da haƙƙi ba su wato ainihin Allah madaukakin sarki ya kare su ya fitar da su daga wannan mummunan yanayi da suke ciki amin Allahumma amin wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh